وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد محمد الحسين محمد ابن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتدى بالمرتدى وانا ما قال محمد بن محمد الحسيني يا رسول شكرا هجرة النبينا دبو لايا تريد إلى أربعين دابير كتابه المشهور القيم أتشيل الكتاب المشهور ونديك قيم إتحاف السادة المتقين دونش إتحاف السادة المتقين بشأن إياه يلوم الدين صفحة شابنا أكو قال ما نفسه أبو الحسن الأشعري أخذ علم الكلام عن الشيخ قال ما نفسه يا فتاة أبن دقاء نفسه شنان أبو الحسن الأشعري يا كربي علم الكلام دقا الشيخ أبي علي الجبائي شيخ المتزل ثم فعرفه لمنام ra'awu sai ya rabu da shi saboda wani bacci da ya gani akwai wani mafarki da ya gani sai ya janye daga aƙidan mu ta zilanci. wato ya bayyana da wannan gayan bayyanarwa eh wata rana bawan Allah lokacin da ya riga ya gano wannan gaskiya din sai ya hau mumbarin basra ranar juma'a sai ya yi kuwa ya kira da mafi ɗaukakan sautinsa mana arafa ne da arafa duk wanda ya san ba hakika ya san ni. wannan ya arifu ne Kamar lam ya arif ni duk wanda bai sanni ba ana fulan ibn fulan ni ne wane dan wane na kasance ina da ra'ayin cewa qur'ani halitta ne a da la yura bidarul akira. kuma ina da ra'ayin cewa lalle Allah ba a ganin shi a gidan lahira da idanuwa kuma ina da ra'ayin cewa lalle bayi su ne suke halittar ayyukansu yace ga ni nan na tuba daga aqidar mu'tazilanci eh ina kudirce raddi ga mu'tazilawa ashe in mutum ya gane gaskiya kuma ya janye daga wannan banna ya fito ya yi wa mutane bayani ja ina kan aqida kaza yanzu kuma na gano aqidan ba ta da kyau to wannan bawan Allah yana kan aqidan mu'tazilanci shekara 40 kuma yanzu ka duba irin yadda Allah ke shirya da bawan Allah shekara arba'in kaga gidan ya riga ya zamanto hu wa damu ko ya zamanto namansa kuma ya zamanto sa. amma haka bawan Allah ya yi haƙuri ya janye ya koma zuwa ga gaskiya ashe masu cewa ai dan bid'a baya tuba ko kuma asarin nan da ake jinginawa zuwa ga salaf yan bid'a ba sa tuba wanda suka inganta daga cikin sa ana nufin yana da wuya dan bid'a ya tuba yana da wuya amma akan samu yan bid'an su tuba din an gane shi mun gani ko ga irin suwa irin su ibn abbas lokacin da lokacin da ibn abbas yi munazara da khawarij ai an samu kaso da yawa sun janye daga cikin su an gani idan mutum ya dade akan bid'a yana da wuya ya tuba an gani amma kuma akan tuba din Shi ne abin da ake nufi da cewa dan bid'a baya tuba so dan bid'a ya dauki abin addini ne yana ganin halal ne نعم نعم وعليكم السلام idan mutum babban malami ne saboda ya riga ya tura mutane zuwa ga fata to ya kamata ya fito fili a gani innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun to Allah ya ce illal ta tabu wa aslahu wa bayyana. Eh, an gane idan mutum da yana kan bata to in yana so ya tuba mutumin da yake ya shahara yana karantar da mutane yana da ɗalibai to sai ya tuba kuma ya gyara aikinsa kuma ya yi bayani ya tuba ya gyara aikinsa kuma ya gaya wa mutane ya yi bayani ga mutane wannan aƙida da nake kai ba daidai ba ne misali an gane ku na'am eh. eh kamar yadda mu a nan unguwan wani bawan Allah Allah ya ji kansa kamar kaga a nan wajen muna da Alhaji Ibrahim ko Malam Ibrahim ya shahara sosai a nan wajen an dade ana bugawa da shi yana da fahimta na ƙur'aniyun A gani, to kullum idan aka yi munazara da shi aka tattauna da shi in an jefa mai shubha to yana zuwa gida ya ta tunani in ya gida ya ta tunani to baya kyala abin sai ya koma asalin tushen maganin sai ya ce ya samu su malaman da kuma abokan karatun shi ce wa'annan mutanen fa masu bin ainihin hadisi sun kawo min shubha yaya za mu yi ma'amsa shi ya ce zama suke su idan suka ce mana kaza mu ce musu kaza idan suka ce mana kaza mu ce musu kaza wato za su zauna su tattauna su isu irin yadda za su ba da amsa kan abin yace sai ga duk sanda aka kawo shubha sai an zauna a yi miki kenan wannan aqida sabuwa ce kenan su ne annabawanta shi abin da ya gane kenan daga baya yace kenan aqida nan sabuwa ce kenan mu ne annabawan tunda mu ne babu abin a cikin qur'ani in an tambaye mun san yadda zamu yi mu waske mu karkace a mu gudu an gane shi ne ce gaskiya wannan da zaki in aka zauna ana tattaunawa aka ce idan sun ce ma kaza ka ce kaza yace to a ina ka samu a cikin qur'ani wannan magana ta ce kai kai ma ibrahim ka ce kaza a gaskiya ne tunda mu mun ce qur'ani muke bi ko mun ce komai na cikin alqur'ani mun ce ma farradna ta da mai shay to gaskiya ya kamata mu nemo ayan a to haka aka yi ta jayayya aka yi ta yi aka yi ta yi daga baya da ya ga dai ba sai kika Allah ya ga ba su da wani hujja kawai zama ake yi a kirkiro amsa sai ya rabu da su kuma wallahi da ya rabu da su bai yi kasa a gwiwa ba ya zo ya yi zuka a nan masallacin malam bako ya yi wa'azi ya fa kirga kuma wurare daban-daban ya je ya yi da ya ce duk wuraren da ya je ya yi jayayya da mutane zai koma wani wurare ya warware kuma haka aka yi kuma wato raddin shi ya wargaza yan ƙura'aniyun da yawa a wannan wannan eh, wannan unguwa din na alawa saboda wasu ɗaliban shi ne shi ya tura su ciki wasu kuma tare ake to tattaunawa shi da tona musu asiri zai sa su kai gum na ba gane wannan to yana da amfani idan mutum ya gane gaskiya ya fito ya mutane bayani cewa ba daidai bane da sunan haka sun ma shara fil alayhi sannan sai ya fara yin raddi a gare su wa tasnifu ala khilafihim da kuma wallafa littafi sabanin mazhabansu fa'idatu muhimma fa'ida muhimmiya hakika Allah ya so ya shirye wannan imam din sai Allah ya masa ilhama cewa ya fuskanci shehinsa aljubai ya fuskance shi da tambayoyi masu zuwa an gane sai ya faru malam da waɗannan tambayoyi za mu ji su abul hassan al-ash'ari rahimahullah ya tambayi sa ya tambayi aba ali aljubai dangane da yan uwa guda uku ɗayansu ya kasance mumini mai da'a mai tsoron Allah kun ji dai ko yan uwa ne guda uku ɗayansu mumini mai da'a mai tsoron Allah sannan na biyu ya kasance kafiri fasiki shaƙiyi sannan na uku ya kasance ɗan ƙarami ne shi sai suka mutu su ukun gaba ɗaya duk ukun nan suka mutu to yaya halin guda uku ya tambayi ka. sai jubai ya ce ya ce amma mai gudun duniyan to yana cikin darajoji an gano wani waye zahid din na farko ko muminan barran shakiyan amma mai gudun duniyar shi ne na farkon yana cikin darajoji a cikin aljanna amma shi kafiri daga cikinsu shi ne na bigo kafiran fasikan shakiyan yana cikin mataki na ƙasa-ƙasa a wuta amma shi ƙaramin to ya kubuta ɗan ƙaramin shi insha Allah ya kubuta daga azaba amma shi ba za a ce ɗan aljanna ba kuɗin wuta ya kubuta ne sai ash'ari ya ce to shi karamin idan yana so ya kai zuwa ga darajar mai gudun duniyan ba darajar mai tsoron Allah ya zai yi shin za a ba shi izini sai juba ya ce ba za a ba shi izini ba domin ana ce masa bisa ake sai a ce 'dan uwanka ya sadu zuwa ga wannan daraja ne saboda da'an shi mai yawa kai kuma ba ka da wannan da'a za a ce mawa za a ce ma yaron duk wannan magana fa ana aiki da kwakwalwa ake yi filosofi ne tsabanta ba wai ba ne na qur'ani ko hadisi an gane na'am Wani al'ashari. Sosai to sai abul ce al'ashari. Sai ashari bai qala zalika tafsir laysa minni to idan yaro ce to ai malam wannan tasiri wannan takaituwan ai ba daga gare ni bane ba a ma ma abu kaita ni na domin kai ai baka rayar da ni ba ya Allah wala abu da ni ala da'a baka bani ikon yin da'a ba kun gano wannan baka baka wanzar da ni ba baka bani ikon yin da'a ba ku misali shi karamin yaro ya ce ma Allah haka ba to me Allah zai ce masa Ba wa qala ah, jibai kaga ko anan wajen za ka gane cewa dole ne ka yi imani da kaddara ko sun wutar dalawa suna inkarin kaddara yaron wane ne ya ɗauki ran shi kafin ya girma to yaron wai zai yi challenge ne fito ya Allah ai baka rayar da ni zuwa ga ni ma in zan babba kaman shi ba da ka rayar da na babba kaman shi da na yi aiki irin nashi me yasa baka bani ikon ba to me Allah zai ce masa wai shi wannan fa da kanshi yake amsa ma Allah da kokolwan shi ya kula da kai dan da alqur'ani sai to Allah ta'ala yana cewa wai Allah zai ce kuntu a'lamu law baqaita law baqita ce na kasance na san da ka wanzu da ka saba shin anan wajen akwai iman da kadara ko babu su masu inkarin kadara sun iman da shi to amma anan fa tunda lalle kai da ka rayu ka girma da ka saba Allah anan wajen yaya aka yi aka san cewa da ya saba Allah kenan Allah ya riga ya san ya kai wani mataki zai saba ma Allah eh na'am wasirta mustahiqa lil azab kuma zaka zaman to wanda ya cancanci fuskantar azaba azaba mai radadi Maslahanka, sai na kula da maslahanka sai na kula da me maslahanka sai na baka kara a ka mutu da wuri an gani sai Allah ya kula da maslahan yaron sai fashe mutu da wuri domin iya kai wancan mataki zai mutu kafin. sai ashari ya ce wa malam da ɗan uwa mafi girman babban ɗan uwan zai ce ya ubangiji talikai kamar yadda ka san halin wannan ƙaramin yaro to ai ka san hali na bari ma aita maslahata me yasa ka kula da maslahansa ka ɗauki ransa ka ɗauki ransa da wuri don kare kafirta amma ni kuma kabari na girma na kafirta me yasa ka kula da maslahan saban da ni sai jufa'i sai ya yanke kasa magana an gane wato abul hasan ya nuna ya fi sanin ma kwakwalwan nan take jufa'i ya kama rawan baki ya shiru ba amsa an gane a wannan ana kiran shi a as-salah mas'alatu as-salah wal aslah yana daga cikin aqida ta mutazilawa cewa Allah ta'ala yana kulawa da aslahu lil ibad ina batan gane wannan zuwa haka sai ainihin Abul Hasan ya mai wannan tambaya da wannan tambaya ya kora ainihin malamin sa daga nan ya gane cewa aqida mutazilanci duk buge ne sai yayi wazi da ita ina batan gane wa alaikum salam a kwarai da gaske wani lokaci dan bidiya an kace za ka kawo mai nasi sai ku ta wahala kai da shi eh da wani ka kawo na'am wa alaikum salam Wannan eh. da Ai zai kawo tunda wannan ya mutu kafiri ba. Shi ne yaron akwai wani cutarwa yaron mu. zahirin abin kadir ya cutar da yaran shi jirgin sa amma ga hakika ya taimake shi ya amma shi wannan ya shiga wuta ba ta ba ɗaya mani na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم mawaki ya ce ya murru biyi ala jefin kilashi balbun bal hum ya'buduna yubiduna tullab an kalam al-ilm a su suna nisantar da ɗalibai daga neman ilimi mai amfani wa yudarribunahu ala qira'atin wato suna tarbiyyantar da su akan karatun mujalloli da jaridu ku lura ya kuma abota hankula an ya jiddu ba makawa ga ɗaliban ilimi su yi ƙoƙari su yi ƙoƙari wajen su dage wajen neman ilimi la yi saɗi adun an yi halila domin fitina idan ta fuskanto babu wani wanda yake da iko ya hallare ta kwakwai wa yi ha a yi maganinta illa bin ilimin shari'a sai da ilimi na shari'a gani in babu ilimi ba za a iya hallalewa ba yanzu fitinan nan da ake fuskanta na yan bara bakwai shin fitunan ta yaya ake hallale shi yanzu yaya ake ganar da mutane cewa waɗannan bayan Allah ba sa kan gaskiya da ilimi kaga hankali mutane zai fahimta ake yi suna zage-zage saboda ana kokarin a nuna musu yadda gaskiya al'amari yake amma su kuma ainihin 'yan salafiya na gaskiya suna kokari su yi musu raddi da ilimi don su warware duk shubuhan da suke yake tare da su to ba a warware ainihin barna sai da ilimi an gani faka dole ne mu dage da karatu kuma mu tabbata akan aqidan mu da manhajin mu na me na salafiya ba wai ana warwarewa bane da mujalloli da kuma jaridu an gane ba ana warwarewa bane da zagi da yarbe da aibantawa da kazafi da san rai a'a ana warwarewa ne da nassi daga cikin kitabu wa sunna akan fahimtar salafus salih na'am li'annahu ma min musibatin nazalat domin babu wata musiba da ta sauka aw nazalat ko kuma wata nazila illa fil kitab wa sunna ma yusrifuha wa yu'alijuha babu wata nazila da ta sauka face a cikin kitab da sunna akwai abin da zai gyara ta kuma ya maganin ta wannan al'amari ne wanda babu gumud babu wani zurfi a cikinsa mafzo wannan zahiri ne a fili gashi nan Allah ta'ala ya ce a za'ubi idan al'amari ya zo musu na aminci ko tsoro na wazin hmm. sai su yi gaggawan yada shi walau radduhu ila rasul da sun mayar da wannan nazila din zuwa ga manzo da kuma ma'abota hankali daga cikin ma'abota ma'abota umarni ma'abuta shugabanci manyan malamai daga cikinsu da wa'annan eh da wa'annan da suke istinbadi daga ciki sun sani kun gane ko ashe nazila ba mai tattaunawa game da nazila sai wa'annan zuwa allazina hu minhu su wa'annan allazina hu su ne kadai suke da iko su yi magana kan nazila nazila kaman mai matsalan da yake da alaka da jihadi an gane yana daga cikin hususiya nawa hususiya nawa allazina yastanbiduna minhum matsalan da yake da alaka da tafsiri, da tabdi'i da kuma jarhu wa ta'dil shin yana hannun yan bana bakwai ne ko yana hannun hannun allazina yastanbiduna minhum yana hannun su haka mutum ba shi da iko yayi magana kan wani nazila din ba fagen shi bane an gane idan yayi magana kan fagen da ba nashi ba sai mu bashi amsa da maganan wani mawaki da yake cewa da'il kitabata lasta minha walau sawwata wajhaka bil masjid bidadi ko da'il kitaba ka bar rubutu lasta minha ai lasta min ahliha walau sawwata haka bil midadi ko da ka duhunta fuskanka da tawada Ka ce kai dalibin ilimi ne ga tawada duk a fuskanka ka bar shi ba fagen ka bane ka shiga fagen da ba naka ba ina fatan gane wannan wanda suka fi cancanta su yi magana kan nan fage da na yi magana kama abin da ya shafi alwala walbara abin da ya shafi jihadi abin da ya shafi jarh abin da ya shafi takfir wa tabdi wa tafsik duk wayannan gaba ɗaya nazila ne wanda ba mai magana a kansu sai manyan malamai rasikun idan karamin yaro wanda bai yi karatu ba ya shiga wannan fage ya zama ɗan ta'adda an gane ko kamar daidai yake da mutumin da kamar yadda nake magana wanzami ne yana da wuka wasashiya ya koma yana ta yin tiyata yana fede matayen mutane suna mutuwa in ya fede su ya basu haka nan in an ce to ka fede zo ka hada fara sai to ai na yi mai wuyar tunda na fede sai a nemi wani ya hada ya rage aiki <laughs> na batan gani to wannan shine fatawan manyan malaman duniya jama'a ibn bas ibn fawzan ibn bas fawzan Usaimin, Nasiruddin, Mukbil, Rabi bin Hadi, ga sunan Ubaidul Jabiri, Abdullahi Bukhari, Yahaya Annajami, manya-manyan malaman salafiya na duniya sun ba da fatawa cewa a hirdin mu daina shige-shige a cikin abin da ya fi karfinmu. Mu tsaya daidai mu, abin da ya shafi jarwa ta'adil, abin da ya shafi ka ce wani kafiri ne, wani fasiki ne, wani dan bid'a ne, wani zindiki ne, matsala ta jihadi, matsala ta fitowar waƙe eh? duk nan gaba ɗaya ƙananan ɗalibai iri na mu janye daga gare shi ƙananan ɗalibai iri na mime mu janye ba fagen mu bane idan ko muka shiga fagen da ba namu ba duk nan da muka yi wallahi Allah ba zai kyale mu ba annabi yana cewa duk mutumin da ya yi likitanci kuma ya zama to shi bai kware akan likitanci ba fa asaba nafsan fa huwa zaminu idan ya yi kisan kai wallahi sai ya biya in ka ce wa mutum kafiri bai kafirta ba to wallahi tallahi duk nan da ya biyo baya yana kanka ba ka da uzuri da ba fagen ka ba ne. bane hmm. qataluhu qatalahumullah ko mutumin nan da ya zo ya bada fatawa ga wasu bayin Allah wani bawan Allah ya bada irin fatawa kan shi ya fashe ya shiga cikin kwakwalwa ya yi tambaya dan Allah wai zai iya yin kaimawa tunda ana tsananin sanyi ga kuma irin matsalar da aka samu shine sai aka tambayi wani wanda ba malami ba ne amma ya ɗan fara malam cewa kaɗan ya ka tambaye shi aka maka lawo su an tunda ka ɗan fi mu ilimi zai iya barin taimama zai iya barin alola ya taimama ko zai iya barin wankan janaba ya taimama sai ce ina ai dole ne sai yayi wanka ina fatan gane nan take sai wannan bawan Allah ya saurari fatawarsa sai ya yi wanka yana wanka ya mutu ana dawowa aka ba manzo labarin abin da ya faru annabi ce ina ai wannan bawan Allah sun kashe shi su ma Allah ya kashe su manzo Allah bai musu uzuri ba sun kashe shi su ma Allah ya kashe shi kashe su yace hal la sa'alu idza lam bi idza lam ya'rifu me yasa ba su yi tambaya ba in ba su sani ba cewa akai fasalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun walau nadduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum kaga tambaya ya kamata su yi a basu fatawa sai suka yi aiki da molanka suka yi aiki da ɗan ƙaramin iliminsu sai ya janyo kisa na bikin su ma Allah ya kashe su me yasa ba su yi tambaya ba in ba sani ba sai ce abin da yake waraka na gajiyawa shine as Kuna da wannan ko to ka ina kira zuwa ga yan bana bakwai wato ire-iren mu masu ƙaramin ilimi ba ma kutsawa cikin wannan nawazil din wannan nawazil din matsala ne na irin su ibn baz irin su ibn usaymin irin su nasiru di albani sai dai in kuna ganin ilimin ku ya kai nasu to ba su mun lanku na'am wa alaikum salam wannan wannan kananan yana da ki da abin da su da sunan salafawa ne eh. da kuma ba san cewa su ga matsayin su kuma ga matsayin ilimin su to mu ɗalibai wani irin salo za mu ɗauka ko su nuna mu mutane ce wannan ba sa cikin salafa misali. a to shi ne yin bayani abu sa amana tambayar da ɗan uwa ke yi waɗannan samari da suke da awan salafiya amma kuma sun ɗauko fikira na haddadiya to gashi kuma suna ta yin wasu abubuwa na barna suna faɗin wasu kalmomi to irin wayannan kalmomin da suke faɗa ko wasu suna ganin yan salafiya ne me ya kamata mu yi abin da ya kamata mu yi shi ne mu isar da sako a bisa amana mu nuna wa mutane cewa ba sa tare da mu ko mu nuna wa mutane cewa waɗannan samari fikiransu suna da awon salafiya ne rago ne da wudiyar kare suna da awon salafiya ne amma ba 'yan salafiya ba ne an gani ba dukkan abin da ke kyalli ba ne zinari ba dukkan abin da ke zabura ba ne zaki kana iya ganin abin na zabura ko ba zaki ba ne misali ko ba dukkan abin da ya yi kama da mutum ba ne mutum akwai mutum akwai mutum mutum an gane akwai salafiya akwai masu da'awanta to haka a bambanta tsakanin yan salafiya na gaskiya masu bin manhaji irin na su Nasiruddin Albani masu bin manhaji na su Usaimin masu bin manhaji na Sheikh Rabi'u bin Hadi a bambanta su da masu bin fikira na Mahmud Al-Haddad kaga a shata layi an gane wannan ko to shi ne saboda walitastabina sabilan mujrimin saboda kamar yadda Allah ya cewa la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-gay kaga idan an yi bayani li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyana an riga an yi bayani gaba na'am bashi shuhara bismillahir rahmanir rahim eh. na'am wa idza kana ash-shafa'atu kulluha lillah idan ya zamanto ceto gaba ɗaya dukkan sana Allah ne wato kuma ba ya kasancewa sai bayan izinin Allah wala yastawu annabi sallallahu alaihi wasallam wala ghayruhu fi ahli wato annabi sallallahu alaihi wasallam ko waninsa ba sa yin ceto ga wani hatta Allah har sai Allah ya ba da izini a gare shi ina bakan gane wannan wato ceto ba ya kasancewa sai da izinin Allah kuma annabi ba zai yi ceto ko waninsa har sai Allah ya ba shi izini ya yi ceto na'am wala ya azanu wala ya azanu illa li ahli tauhid kuma ba Allah ba zai bada izini ba sai ga ma'abuta tauhidi na'am tabayyana tabayyana laka anna shafa'ata kullaha lillah wato ya bayyana gare ka cewa lalle ceto dukkan ta gaba ɗaya na Allah ne wa uh, atlubu amin ina neman wannan ceto daga gare shi wato ina cewa ya Allah kada ka haramta mun cetonsa Allahumma ya Allah ka ba shi ceto gare ni ya Allah ka cetar da shi gare ni da ire-iren wannan wato ya Allah ka sa ni cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya halitta amma ka ce ya Muhammadu ka cece ni wannan shirka ne ko ya Muhammadu ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni na batan gane ya Muhammadu ka cece ni wannan shirka ne ya Allah ka sa ni cikin ceton manzan Allah ya Muhammadu ka cece ni daidai yake da ya Muhammadu ka azarta ni ya Muhammadu ka bani lafiya kaga haƙƙin Allah ne azartawa haƙƙin Allah ne bada lafiya haka nan haƙƙin Allah ne ceto kaga mutum yayi ceto Allah ne ya ce wane yaka ceci wane sai Allah ya ba da izini na'am na'am فإن قال النبي annabi sallallahu alaihi وسلم أعطي الشفاعة إذا يا شيء النبي صلى الله عليه وسلم أن باشي ni ina neman ceto daga abin da Allah ya bashi fa jawab anna Allah a'tahu shafa'a kun gano wannan ko ce annabi an ba shi ceto ni kuma ina neman ceto daga abin da aka bashi ina nema daga abin da aka bashi aljawabi anan lalle Allah ya ba shi ceto wani haka an haza kai kuma ya hana ka neman ceto a wajen shi kamar Allah ya ba dan gwata kuɗi wadata amma ya hana ka daga hannu ka ce ya dan gwata ka azurta ni an gane wannan Allah ya ba likita magani amma ya hana ka ce ya likita ka warkar da ni zaka zo ka sa goshi a ƙasa kana kiran ya likita ka warkar da ni in ka yi haka ka bauta wa likita an gane wannan ko sai da ka ce ya Allah kai mai. ya Allah ka bani lafiya ya Allah ka sa ta hanyar wannan likitan zan warke ko ka sa ta hanyar wannan likitan zan yi me zan warki ya Allah ka sa ta hanyar wani zan yi kuɗi shine ma'ana amma ba wai ya wani ka azurta ni ba Allah ne mai azurtawa na'am na'am ah, wa haka an hada Allah ya hana ka neman ceto a wajensa. Allah ce kada ku kira kowa tare da Allah in ka ce ya Muhammadu ka cece ni ko ya yiwa ne ko ya shehiwa ne to kaga ka kira wani Allah a wajen bauta kuma wannan shirka ne babba mai fitar da mutum daga addini. an yi shafi a Idan ka kasance kana roƙon Allah kana kiran Allah ya ba annabi ceto game da kai ya ba annabi cetonka. to kai ɗa'a a gare cikin cewanka a cikin cewansa kada ku kira kowa tare da Allah Ko biya aidan fa kuma lallai ceto an bayar da ita ga wanda ba annabi ba ba annabi kadai aka ba ceto ba ya inganta cikin hadisai cewa lallai mala'iku ma suna yin ceto sannan kuma lallai bukin magabata su ma suna ceto wato ƙananan yara wanda suke riga mu tafiya suna yin ceto iyayenmu da suke riga mu mutuwa an gane su ma suna yin ceto su ne afrat ƙananan yaran da suke riga mu mutuwa za su tafi can su yi mana bukin ɗin waje a aljanna insha Allah sannan waliyai ma suna yin ceto a taqul inna Allah a'tahu shafa'a shin za ka ce lalle Allah ya ba su ceto kuma ina neman ceto daga gare su za ka faɗa ka ka ce Allah ya ba waɗannan ceto kuma ina nema daga gare su mai kuka nema wajen Allah idan ka faɗi wannan magana to ka dawo zuwa ga bautan salihai kenan yadda kafiran maka suka yi yadda ainihin wasu suka yi yahudawa da nasarar suka yi suna bautan salihai na'am allati zakara Allah fi kitabi wacce Allah ya ambata a cikin littafinsa sai kunta la in kace a'a batala qawlu to maganan ka ya baci da kake cewa Allah ya ba annabi ceto sallallahu alaihi wasallam kuma ni ina neman sa daga abin da Allah ya bashi eh kitabu Abdul Wahab yawa muna nan a cikin wahalar layi fa tawakkalu in kuntum mu'minin so a cikin za mu tashi fi masail lam bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fi masail a cikin wannan karatu akwai mas'aloli al'ula na farko anna tawakkul min al-fara'id lalle tawakkali yana daga cikin farilla dole ne musulmi ya dogara ga Allah a cikin dukkan al'amuransa wa mai ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu na biyu annahu min shurutil iman lalle tawakkali dogaro ga Allah yana daga cikin sharɗin imani al-salisa fasaran ayan nan na suratul anfal shine wanne Allah eh allazina qala lahum an-nas inna an-nasa tarjama ulakum da fazadahum imana wa qalu hasbuna allah wa ni'mal wakeel an gane to wannan fasaran shi mun ga mun yi bayani a can baya go arabi a tafsir ayat ayatin fi akhiriha na hudu fassarar aya na ƙarshen ta wanne ne fan qalabu bi ni'matin min Allah har zuwa dai ƙarshe al-khamisa tafsir ayata ayatul salat ayatul salat fassarar ayan nan na suratul talaq shine wanne wa may yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu mun riga mun yi bayani shi a can baya الثالثة نأكو عظم شأن هذه الكلمة girman sha'anin wa'annan kalmomi Eh wa'annan kalmomi na hasbunallahu wa ni'mal wakil girman sha'anin wa'annan kalmomi an gane a cewa lallai annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗi wannan magana kuma wannan shi ne maganan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi shada'i in ya shiga cikin tsanani idan ya shiga cikin tsanani wannan yake faɗa to mu ma an mun shiga cikin tsanani ba لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إيه. كتاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إيه. النهي عن القلوب والإطراف في مديه hani game da wuce gona da iri da kuma zakewa wajen yabon manzo Allah mutum ya wuce gona da iri wajen yabon manzo sallallahu alaihi wa sallam na al-ghulu tajawuz al had shi ma'anan gulu shine ketare iyaka ya qalu ghala guluwan ana cewa ghala guluwan idza tajawuz al had fi al-qadr idza tajawuz al had fi al-qadr idan ya wuce iyaka in ya wuce gona da iri a wajen gwargwadon abu Allah ya ce kada ku yi buluwi a cikin addinin ku ya ku ahlul kita, ai kada ku ƙetare iyaka shi me na isra shi ne ƙetare iyaka a wajen yahu e eh, kana yaban mutum sai ka bashi wani matsayi wanda ya fi ƙarfin nashi A gane wannan kayi abin da ya kira wuce gona da iri Na wal kadhib fi da ƙarya a cikin sa in zaka yabi mutum sai kai ƙarya to anan kayi guluwi wal murad wal murad bil guluwi fi haqqin nabi abin da ake nufi da guluwi ga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam mujawazatu al-hajj fi qadri shine wuce gona da iri ga darajar manzo sallallahu alaihi wasallam an yurfa ya wato a daga manzo sallallahu daga martaba na ubudiya, a tayar da shi daga bawa a mayar da shi Allah da kuma wato a daga shi daga martaba na risala eh, a wayus alulahu shay'un min khasa'ifin sai a sanya mai wani abu daga cikin kususiya na allantaka an gane yayi abin da yake ya keɓanta ga Allah kamar abin da ya shafi sanin gaibi kamar abin da ya shafi halartawa da haramtawa da ire-iren wannan sai a cire su ga Allah a sa wa annabi ko a sa wa mala'ika ko a sa wa wani waliyi bi an yi da'a kamar a ringa roƙon shi mun san abin da ya shafi addu'a haƙƙi ne nawa Allah wa su bi a nemi agaji da shi min dunillah eh mun san istigasa yana daga cikin khasa'is na ubangiji sai a zo ana neman agaji da halitta wa yuhlamu bihi a ringa rantsuwa da shi an gane in kaga ana rantsuwa da kai ka yi sauri ka hana kace abin da ya shafi rantsuwa yana daga cikin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala to kuma haƙƙin Allah Allah kaɗai ya kamata a baiwa baya halarta a rantse da ni baya halarta a nemi agaji da ni baya halarta a yi min sujada ko baya halarta a jinkina min siffa na Allah kamar ce na san gaibi da sauransu ko a ce mai ruwa mai iska na wa'iyar zila na abin da ake nufi da zaƙewa ko wuce gona da iri ga haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam shine a ƙara wani abu a wajen yabansa hakika manzon Allah sallallahu alaihi ya yi hani game da wannan da cewa kada ku zake wajen yabona kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yaban isa dan maryam kawai ni bawa ne abdullahi khasatul khasa wato ku ce ni bawan Allah ne ko manzansa ne ni ba Allah ne an gane ba ni da sifa na Allah na'am ai ai kada ku yabe ni da barna kada ku wuce gona da iri a wajen yabona kama galatin nasara fi isa kamar yadda nasara suka yi buluwi suka wuce gona da iri game da annabi isa dan maryam eh, sai suka yi masa da'awan mai suka yi masa da'awan allantaka eh, sun masa da'awan allantaka sun masa da'awan dan Allah ku siffanta ni da abin da ubangiji na ya siffanta ni da shi ko? قالوا أن eh, ubangiji ya siffanta annabi da bawan Allah wa an subhana allazi asra bi abdihi laylan hmm. min al-masjid al-haram ila al-masjid Allah ya ce masa wa abudu rabbaka ta ya atiyaka al-yaqin ko saboda haka ku ce bawan Allah ko manzon ne na'am da walamma qala lahu ba'du ashabi a lokacin da wasu daga cikin sahabban da suka ce masa kai ne shugabanmu sai ce asayyid Allah Allah asayyid al-mutlaq kenan asayyid al-mutlaq shine Allah subhanahu wata'ala amma akwai asayyid al-muqayyad hmm. wane ne yake da asiyada al-muqayyada bawa ko shugabancin bawa na da iyaka hmm. ba ce wani shine shugaba a nan tudun wada an bi iyaka wannan ya halarta in an ba mutum siyada muƙayyada amma siyada mutlaka ce shugaba kawai a sayyid haka wato siffa ne na Allah subhanahu wataala kenan yana daga cikin sunan Allah ne as-sayyid zaka iya masa ma yaro Abdu sayyid Abdu sayyid shi sayyid sunan Allah ne subhanahu wataala annabi ya gaya ma as-sayyidu huwa Allah na'am na'am ah, yace walamma qalu wa afdaluna wa azamuna lokacin da suka ce kai ne abdaluna fiyayyenmu kai ne kafi mu girma daulan ga ainihin wadata kai kafi mu girma ga ni'ima an gane wani ku faƙala faƙala kulu bi qawlikum sai ce ku faɗi ra'ayinku ku faɗi duk maganar da kuka samu faɗa aw ba ni qawlikum ko kuma sashen maganar ku faɗi shi wala yastajri yanda kuma shaytan kada ku yarda shaytan ya ɗauke ku ku faɗi maganin da kuka saba faɗa da na cewa ni bawan Allah ne ni manzan Allah ne ni kaza ne ko ku faɗi wani sashen maganan ku ku bar wani sashi an gane kar ku yadda shekai ya fuje ku ku ringa yabo na ku ba ni matsayin da ya fi ƙarfi na an gane masha Allah wato insha Allah na'am dime a wane da gaske in mutum ya yabi mutum ya wuce gona da iri ya zama gulu eh e, amma sun bambanta ai ba lalle bane wajen yabo ake samun gulu bai da kuma umumu wa khusus tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha ruh ai yana tare da wa shi ruhu shine mala'ika jibril kuma shi mala'ika shi itara nau'i ne na gulu na ba shan gane Ah, yanzu mai tafsir fa idara yake mai tafsir ya wuce gona da iri idara yake tambayar ga nake a nace mai tafsiri idra'i yake yi to mai tafsir tafsir amma idra'i yake ya wuce gona da iri wajen yaban wani ne ina fata gani. sannan mutumin da me zan ce mutumin da yake wajen sallah sallar sallar azba sai ya rasa a takwas nan me yayi yayi guluwi amma yayi idra'i yayi ba ba dukan ba dukan idra'i bane gulu amma dukan gulu idra'i ne a dukan kai dukan idra'i gulu ne ba dukan gulu bane idra'i eh na'am na'am su alif da lamun sayyid kawai an gani insha Allah kamar yadda aka yi alkawari ga 'yan uwa cewa yau in sha Allah za a ɗan yi ɗan gidauniya to ga shi yau ne lahadi insha Allah 'yan uwa za su zagaya domin karɓa saboda kamar yadda aka saba taimakawa da Allah a taimaka fiye da yadda ake yi da yanzu wata ne bai wuce wata uku zuwa wata biyu zuwa uku ba ramadan sura wata kuma kun ga mun samu ainihin matsaloli kaga dan Allah a bayar da yawa saboda mu samu da yawa kada mu zo cikin ramadan a zo ana ta neman taimako so da Allah subhanahu wata'ala shi taimake mu Allah ya bamu ikon taimakawa Allah ya bamu karfin gwiwa yan kwa su zagaya Allah kowa ya kokari